idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ba mu labarin shi ma ankul marwan ya koma garin kano inda ya je har ya kammala komai na dangane da makarantar afan yanzu kuwa ankul marwan ya dawo abuja ne domin ya tafi da afan garin kano inda zai je ya ci gaba da karatunsa to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba Yanzu haka Marwan yana cikin garin Abuja domin ya tafi da Affan. Shi kowa a nasa ɓangaren Alhaji Muhammadu, kara kawai ya yi wa Marwan ɗin kasancewar baya buƙatar rabuwa da afan ɗin. Haka ta kanta a nata ɓangaren Hajiya Zara. Ba ta buƙatar rabuwa da ɗan nata, kasancewar afan yaro ne mai shiga rai. Ko da baka da abokin fira, afan kaɗai ya ishe ka fira. domin kuwa sai ya kulle maka ciki da surutu da kuma abin dariya. Sau da yawan lokuta afan maganar manya yake yi, domin idan ya kulo maka magana sai ka yi mamaki, tamkar ba yaro ƙarami ba. Yanzu haka an kulmarwan ya sa an haɗa masa kayan afan, ga baki ɗaya ya ɗauko afan ya zo da shi ya zuwa Kano, kasancewar tun kafin ya je ya kammala komai na makarantar afan. Suna zuwa Afan kawai ya ci gaba da zuwa makaranta ne. Duk da cewa Afan ya ci kuka ya gaji kafin ya biyo Uncle Marwan ya zuwa Kano. An sha matuƙar wahala kafin Afan ya da ya biyo Uncle Marwan. Don a ƙarshe ma sai da aka yi wa Afan da fara aka gaya masa cewa za a kai shi gurin ɗan uwansa ne Sadiq. Daga nan ne sai Afan ya amince inda ya biyo Uncle Marwan ya zuwa Kano. sai a hankali a hankali afan ya fara sabawa da su abin da ya rika ɗebewa afan kewa shine idan ya tafi makaranta yana haɗuwa da yara 'ya'yan attajirai irinsa kasancewar makarantar da afan yake zuwa makaranta ce mai tsadar gaske sai dan wane da wane yake zuwa wannan makaranta bayan afan ya kwana biyu yana zuwa makaranta sai an ta halima ta ba wa marwan shawara akan me zai hana a kai afan makarantar islamiyyar da sadiq yayi mai suna kulafa'ur rashidun domin makarantar tana da matukar kyau sosai kasancewar lokacin da aka kai sadiq wannan makaranta ya koyi abubuwa da dama a cikin wannan makaranta ai kuwa an halima tana faɗar haka sai an kulmarwan ya amsa mata inda ya na'am da wannan al'amari ɗari bisa ɗari tare da faɗa mata cewa ai kuwa akwai wasu 'ya'yan abokinsa alhaji habibu ya ga 'ya'yansa suna koyarwa a wannan makaranta an kulmarwan ya mata alkawarin zai je same su domin ya sa a karɓo a fan fam a ciki masa shi ma ya fara zuwa wannan makaranta ta halima ta nuna farin cikinta sosai kasancewar mata ce mai mutunci kuma da karamci tana kuma girmama mutane a ɓangare guda kuwa can ɓangaren abuja a gidan alhaji muhammad haka rayuwa take kasancewa a gidan babu daɗi babu daɗaɗawa kasancewar babu fitilun gidan da suke haskaka gidan guda biyu wato 'ya'yansu sadiq da affan sai dai kuma a har kullum abin da alhaji muhammad yake ƙara godewa allah a kansa shi ne, har kullum arzikinsa yana ƙara haɓaka kasancewar alhaji muhammad yana ƙara mallakar kadarori a duk faɗin najeriya da ma ƙasashen waje Kwanci tashi Sadiq ya kai shekara biyu yanzu a ƙasar Turai. Karatunsa ya miƙa sosai ya goge, kasancewar a ƙasar Turai yake karatu kuma yana shiga a 'yan Turawa. Bakinsa ya goge matuƙa domin idan ya yi magana ma har ba a iya tantance shi tsakaninsa da su. Amma duk da wannan shekaru da Sadiq ya ɗauka, hakan bai hana shi tunanin afan ba, ko da yaushe Sadiq yana ɗauke da tunanin afan a cikin zuciyarsa. dauriya kawai sadiq yake yi amma bai taɓa mantawa da ɗan uwan nasa ba amma shi afan kasancewarsa ƙaramin yaro tun da ya samu abokai a makaranta sai ya fara mantawa da sadiq shakuwarsa ta fara raguwa ba kamar yadda suke bada kasancewar ba a barin sai waya da sadiq sosai domin kada su ɗaga wa junansu hankali amma duk da haka duk lokacin da afan ya zo hutu gidansu yana shiga gidan yake fara maganar sadiq musamman ma idan ya shiga ɗakin su sai dai a hankali a hankali hajiya zara take kwantar da hankalinsa ta bagarar da shi sannan yake mantawa hajiya zara ce take bagarar da shi duk tambayar da zai yi ba za ta ba shi amsa ba daga nan ne sai affan ya haƙura ya manta da maganar idan wasa yi wasa kasancewar affan mutum ne mai son wasa sosai A ɓangare guda kuma Alhaji Muhammad ya tattara dukkanin burukansa ya ɗora a kan Sadiq. Ba shi da zance idan ba zancen Sadiq ba, domin idan ana so ma a faranta masa rai a yi masa firar Sadiq. Sannan kuma Alhaji Muhammad ya ci burin cewa Sadiq yana dawowa zai masa aure, wato irin auren da ake yi a ƙauye, ma'ana auren wuri, saboda gudun lalacewar tarbiyya ta zamani. duk da cewa fa shi alhaji muhammad bai yi aure da wuri ba amma yana buƙatar ɗan nasa ya aure da wuri saboda gudun lalacewa ta tarbiyya irin wannan yanayi da muke a ciki rashin yin auren alhaji muhammad ya samu asali ne saboda sanadiyar yin karatun boko duk da cewa a wannan lokaci an yi ta yi masa surutu a ƙauyensu akan rashin yin aurensa wannan dalilan ne suka sa yake buƙatar yi wa sadiq auren wuri shi kuwa afan karatu ya miƙa sosai a kano boko da islamiyya har afan ya fara zamowa ba shi da cikakken lokaci na kansa wanda zai wasa ko wasu abubuwa kasancewar kusan kowane lokaci yana makaranta shi ma haka a nasu ɓangaren sadiq al'amura suna ta tura shekaru sun ja amma a duk lokacin da aka yi hutu sadiq yana yunkurin ya zo gida yana matukar son zuwa gida wani lokacin ma yakan yi yunkurin hakan An kulɗinsa ne yake hana shi kasancewar ko da yaushe yana hanya wajen zuwa ziyartarsa shi kaɗai ne yake zuwa ziyartarsa sauran 'yan gidan ba sa zuwa kasancewar ba a so su je idan sun tashi za su taho su ɗaga masa hankali wannan dalilin ne yasa aka bar ankul marwan shi kaɗai yake zuwa yana duba shi saboda tsananin yadda alhaji muhammad ya ɗauki abin da mahimmanci shi da kansa bai taɓa zuwa ya duba sadiq ba sannan kuma aka kafa doka akan 'yan gidan kan cewa ko hotuna kada a tura wa sadiq na gida domin kada su sa shi ya tada hankalinsa ya ƙi yin karatu. A duk lokacin da Uncle Marwan ya kai wa Sadiq ziyara, Sadiq yakan yi kuka ya nuna damuwarsa akan cewa me yasa ba a taho masa da Afan ba. Uncle Marwan ne ke ƙara kwantar masa da hankalinsa kan cewa ya yi haƙuri. Afan ba su samu hutun makaranta ba, kuma kasancewar koda akwai hutun makarantar boko to a wannan lokaci yakan zama ba su hutu a islamiyya ba kasancewar islamiyyar ba sa yin hutu da wuri kulmarwa ne yakan ci gaba da gaya masa cewa ko da makarantar Islamiyya sun yi hutu, to ba sa yi musu hutu da yawa. Baya wuce kwana biyar, wannan dalili ne ya sa har Sadiq ya ɗauki wannan tsawon shekaru bai taɓa ganin fuskar Afan ba. sai dai su yi magana a waya. Haka rayuwar gidan Uncle Marwan ta ci gaba da kasancewa da kuma ta Afan, da kuma rayuwar Sadiq da yake zaune a can Turai. Sadiq da yanzu ya zama tauraro kuma jarumi a makaranta. Domin a duk lokacin da suka jarabawa da first class yake fita, Sadiq ya yi matuƙar suna a cikin jami'ar Oxford ta London. Ya yi fice sosai da sosai, hatta malamai kusan dukanninsu sun san Sadiq. abokai kuwa har gajiya yake yi da su kasancewar dama shi can ba mutum ne mai son yawan tara abokanai ba haka kuma a ɓangaren 'yan mata kowace buri take yi ta ga sadiq ya kula ta kasancewar saboda tsananin kyau da allah ya yi wa sadiq fatar sadiq cakulet kala ce mai gare garai sadiq yana da matuƙar kyau sosai sadiq da ya dogo ne amma ba zan kaɗeɗe ba idan ka kalle shi ɗan cicif da shi An ce sadik ya ɗan lankwasa inda ya fitar da wata tasawira ta kyau haƙoran sadiq sun jeru ras sannan kuma farare ne ƙalƙal idanun sadiq dara-dara ne amma yakan ɗan limshe su su ma sukan ba da wani launi na kyau a duk lokacin da yake magana a hankali a hankali Sadiq ke maganarsa domin kuwa muryarsa siririya ce baya buƙatar ɗaga murya da ƙarfi kasancewar dama can shi ba mutum ne mai san hayaniya ba sannan sadiq yana da wata al'ada ta saka gilas a idanunsa nau'ika kala daban-daban duk gilas ɗin da su ya sa yana matuƙar yi masa kyau sosai Dukkanin gilasan da Sadiq yake sawa kasancewar gidansa da arziki baya saka karamin gilas. Dukan gilas ɗin da za ka gani a idansa gilas ne mai matuƙar tsada. Wannan ne yasa 'yan mata a tana turawa suke rikicewa akan kan Sadiq. Saboda kyan da Allah mahalicci ya yi wa Sadiq tun daga sama har ƙasa. Gashi Sadiq ya iya haɗa kwalliya